Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Hauwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana. Kamar yadda kuka ji a labaranmu. alkalima na nuni da cewa a shekaru goma da suka gabata an kashe akalla naira tiriliyan bakwai da biliyan ɗari biyu a matsayin tallafi da nufin inganta samar da wutar lantarki a najeriya to sai dai a zahiri ana cewa har yanzu wannan bangare na ci gaba da fama da matsaloli masu tarin yawa yayin da a ɗaya bangaren farashin wutar ya ninka ninki ba ninki shin Me za ku ce game da waɗannan kuɗaɗe da ake kashewa wutar lantarki duk da cewar a hukumance an sayar da hannayen jarin sa? Yaya kuke kallon wannan lamarin? Yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullah shashin Hausa na gidan rediyon faransa kuna tare da Kabir Kwangila Flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya. To ni ra'ayina game da wannan irin tarin dama shirin kuɗaɗen da ake zubawa a fannin wutan lantarki kuma ba biyan bukata gaskiya abin tur da Allah wadai ne. Ya kamata dai gwamnati ta mai da hankali ta kara ƙaimi da azama a magance wannan tarin matsalolin da ya yi ma bangaren wutan lantarki katutu ya kamata a magance shi saboda rashin wutan lantarkin nan ya kawo karancin kamfanoni a ƙasan musamman mu dai nan yankin arewacin najeriya ga ba wutan kamfanoni duk sun turkushe ga tarin matasa babu guraben ayyukan yi masu ƙananan sana'o'i rashin wutan nan duk shi ya kawo matattalin arzikin ƙasan nan cikas ya kamata da ya a magance a samu hanya mai bullewa ta bulle a gyara. Assalamu alaikum gidan don Faransa mai magana baban Fatima garin Nasko gangan karar mulki ta shagari. To dangane da kuɗin da aka ware mu nefa ko hawaye ware mu nefa kuɗi wannan kawai ba nefa suke ware mu wannan kuɗin ba suna da asusu ne kawai su da su da yan uwansu amma ba magana gaskiya ba nefa ake ware mu wannan kuɗaɗe ba. da in ka duba cikin najeriya in ka duba gani za ka ga wurare ga kamar babu da wuta najeriya ana dai ba da alamunta ne kawai babu wuta yanzu idan ka duba yammacin mu na sokoto bakin bodin ga ya kai ha'in da ƙarshen yammacin sokoto mun kusan shekara hudu ba maganin hasken latin sai dai mu ga dubu kawai ya kan mu na haske sai horon wata ya hito kuma an ciwa ana wajen ma nefa kuɗi ba wajen kuɗi kai mu da roƙon Allah waɗanga shugabanni masu mana ƙarya da zalunci Allah kai mana maganin su Allah ka mana waɗanda ka gyara mana ƙasar mu Allah ka mana masu kishin ƙasa ba masu kishin kansu ba Assalamu alaikum Radio France mai magana Hamidu Labuwa zarar difa daga jamhuriyar Nijar. To ni a ra'ayina gaskiya har yanzu akwai matsalar wuta a kasar Najeriya. Ya kamata a zauna a sansanta tsakanin su diba abin da yake kawo matsalar wuta a ƙasa Najeriya. To da fatan Allah ya sa sun ji wannan ra'ayi nawa. Na gode. Assalamu alaikum gidan Radio Faransa mai magana Lawal Manchester ba jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Game da makudan kuɗaɗe da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kashe ga gyaran wutar lantarki a Najeriya. To ko tiriliyon ɗari gwamnatin tarayyar Najeriya ta kashe game da harkar wuta a Najeriya. Harkar wutar nifa a Najeriya ba za ta taɓa gyaruwa ba sai an Allah hore mu da shugabanni na gari. Saboda harkar wutar nifa a Najeriya ta zama ciwa-ciwa. Kowane ma'aikaci nan na son ya ci. Idan ka dubi ƙasashen da Najeriya ka ba wuta irin Nijar da Benin ka shiga ƙauyen Nijar ma ka kwana haka yi ni ba ga an ɗauki wuta ba don haka ka dawo Najeriya ka gani ko awa guda ba ka yi ba ga wuta ta ɗauki ba saboda haka ita harka wuta a Najeriya ciwa-ciwa ta sai dai Allah ya hore mana cewa gabanni na gari masu jin tsoron Allah masu sanin cewa lallai akwai ranar tashin alkiyama su gyara nagode sunana Rabiu Nuhu na Bukka da karamar hukumar bakon da ke ja katsina a tarayyar najeriya game da kashe tiriliyan bakwai da biliyan ɗari biyu na kuɗi domin samar da ingantaccen wutar lantarki to gaskiya wannan wani abun mamaki ne in aka yi duba da irin cewa yadda kusan kullum lamarin wuta yake kara taɓarɓarewa duk da irin kuɗin kuma da ainihin kamfanin suka kara mutane masu amfani da wutar to gaskiya kamata a ce gwamnatin tarayya da ainihin masu ruwa da tsaki a bangaren samar da wuta su kafa kwamiti na musamman domin bincika da tabbatar da cewa shin ainihin waɗannan kuɗaɗe da ake ikirarin cewa an kashe shin an kashe su inda ya kamata ne ko ko ba a kashe su inda ya kamata ba domin in aka duba da kusan a cikin shekara ɗaya wannan wutar lantarki ta faɗi kusan karo sau goma sha hudu kenan duk da ikirar da ake cewa an kashe wannan kuɗaɗen da fatan Allah ba mu shugabanni na gari masu kamanta gaskiya da adalci. Mai sauraro kada ka sha'afa shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Domin shigowa ko neman damawa da kai ta cikin shirin za ka iya turo mana saƙo ta lambar wayar mu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ta shafin mu na Facebook a Hausa Arafai. Suna na Hassan Albasari Abuwafan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya da na azira muke muku fatan alkari al'umma fatan muku wani lafiya. To batu dai na wutar lantarki yadda muka ji tsakanin shekara goma baya zuwa yanzu za ga cewa an narka wajen tiriliyan bakwai da ma wasu dugoguna a kai. To wannan abu dai gaskiya shi dan Najeriya bai gani a ƙasa ba. Duba da za ga cewa wa'incan rahoton kuɗaɗe da aka ware to tabbas ya zirare ne cikin aljihun wasu daga cikin 'yan ƙasan kamar yadda muke zargi sakamakon dai za ga cewa babu wannan wuta hasali ma hauhawan farashin ta aka samu kuma madadin a ce an siye ta ta biya bukata to kaga fa bata biya ba dan yanzu haka maganan da nake yi a nan cikin garin Fatisku yanzu haka wunin mu kusan na uku kenan bamu da wutar lantarki totally gaba ɗaya. mutane suna cikin halin tagayyara musamman ma waɗanda ayyukan su ya zamto kan wuta ne musamman ma irin masu walda masu niƙa wasu dai da masu kayan sanyi haka Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari. sunana ibrahim mai wankin hula a garin lagos a kimba jihar neja dan ba bari matasan afirka reshen jihar neja a hakikanin gaskiya game da madakala da ke kasance a bangaren wutar lantarki to mu da a najeriya sai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'una a yanki na na mai gode a kimba tungar hasana har zuwa ibbi abin da ya kama zuwa da ja lallai hakikanin gaskiya sama da shekara ashirin a yanzu Za a kai dai wajen shekara ashirin da hudu zuwa da biyar gashi an wasa turakun wutar lantarki an jawo an kawo tarastoma abin da ya rage kadai a mana a jawo daga ainihin wannan wannan wayar da za a jawo zuwa gidajen mu shi kadai rage amma a tun wannan shekaru amma har yanzu ba labarin komai wayoyin ma gaba daya abin da ya kama daga ibi zuwa da je gaba daya an cire su an yanke su in ba na cikin unguwar mu a kimma ba babu inda wata waya ta rage kwaya daya da za a ce gata duk gaba daya an sace tarstomin mu ma gaba daya an kwanci an cire abubuwan da ke da muhimmanci a ciki duk gaba daya to wannan al'amarin na mu na Najeriya wala suna abin da za a tambaya ɗaya ba ɗaya ne akai abin da muke kira da su kenan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen wasu Radio Press International Alfa mai magana Ma'azu Kabiru Cigo daga Alaba International Market da ke jihar Lagos a tarin Najeriya. To dangane da tsololi wuta ta lantarki ta Najeriya abubuwa ne sun riga sun kai kul an kuma an jima ana ruwa kasa tana shanyewa. Ai inda magana wuta ce an jima ana biya ga wuta ana wawo da duki al'umma kasar Najeriya da niyyar gyara wuta amma kawai yanzu shiru tun shekara nawa ake magana gyara wuta har yanzu hasali ma wajen da ake kamata a gyara wuta ko ma fara taba shi ma ba a yi ba. Sannan idan ka kalli irin ma duki da ake kashe musamman a firdin bila ta isa ma a gyara wata baki daya to wanda muna ganin ci hanci da rashawa da kuma masu uwa gidimur masu kwalliya ido masu manyan riguna su ne yi kane kane a wajen suna cin karisma babbaka suna amfani da dama suna arzuta kansu wanda muna ganin ya kawata hukumomi da kuma su dukkan mai wajen cintuwa al'umma najeriya kawai da domin ita na tana taimakawa wurin ƙara samun kasu da rayu na kuma masu walda masu ɗinkin tela masu sana'ar ruwa da sauransu muna gode allah samun sabon shafi aiki Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu Radio Faransa International sunana Iliya Mai Shayi Garkin Jaura. Hakikan yawan tallafi da ake zuba wutan nefa kamar kudaden wannan. To mu muna kira ga gwamnati ya kamata dai idan hannun jaran duka sun saida na wutar lantarki ya kamata wannan gwamnati mai albarka ta an soshi ta fan soshi ta meja suka hannun talakawa su raka amfana. Saboda ka gani yadda aka saida ba wani sosai ake amfana ta ba. In yau da wutan nan gobe babu kuma ga kuɗi an ƙara mata. To mu a mu dai wanda zai a taimaki al'umma to gwamnati wannan mai albarka ta yi mana shi to ina muku fata da kai radio faransa Radio Faransa mai magana Ibrahim Goni Gaji daga Maiduguri, Najeriya. Wannan lamarin wutar lantarki da aka cire tiriliyan bakwai da wani abu nan abu ne na takaici abun bakin ciki abun aushi. Ka duba mu 'yan Najeriya fa ranar da aka wuta sai kaga yara suna ihu ana ta tsalle amma in ba wuta kuma mutane hankalin su a kwance suna zaune zunzurutun rashin wutan ya shiga ciki. Yanzu kan ma sola solan nan duk su ne yanzu wutacen sola solan nan su suka mamaye wutan nan. Amma transformer mu na unguwar mu yanzu aka muna gwangewan wajen gidan General Mamman Shuwa. Tun a ambaliyan nan transformer na ya lalace har yanzu ba a gyara shi ba an haɗa wani abin da za a haɗa haka gida ne kofi suka kunce wani abu suka tafi da shi suka ce gyaran mu sai da miliyan biyu da dubu ɗari takwas yanzu ne an rubuta an tura kadiri rahis in Allah ya taimake mu zai kawo mana wani transformer tunda a baya ma akwai guraren da ya kakkafa musu sabbin transformer. Toma Duka-duka da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ɗaukacin abokan aiki na na Radio France International RFI musamman injiniyar mu a yau Mustapha a DBC. Ni Hauwa Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alkhairi.